الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم إثان إلى يوم الدين باب وجوب الصفا والمروة وجه من شعائر الله باب وجوب الصفا باب بيان أكن وجه cin sa'ayi tsakanin safa wal marwata da marwa waje ila sannan kuma can da sanya su da an kamin shi a irin lahi Suna cikin wurare na ibada Allah. hadisna abu na haka ne hakan na fi in a habar na Shu'aibu kuma ina abi Hamza an zuhuri huri. Tsala urwatu urwatu ya ce. Sa'adatu na tambaya aisha isa radiyya da yahu a nahafu babbutu na hana ce mata. Adana ita ki bayanin labarin ƙaunar Ladi ta'allar da ake Allah ta'ala daufaka. Inna safa walmar wata inna safa hakika safa walmar wata da marwa. Mun sha'a'idar layi wurare na na ibada ta Allah. fa man hajjar bai duk wanda haji ga ɗakin Allah wai ta ko wanda ya umra fala juna babu laihi alaihi gare shi an ya dawafa bihima shi dawa fi gare su menene Allah ke nufi da alaihi an ya dawafa bihima sai ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma ala ahadin junahum babu laihi ga ku wani mutum Allah ya tadawafa bi Allah ya dawafa in bai ta ayi ba bai da safarar marwati babu laihi ga duk wanda bai batun da abinda Allah ce nan ga fala junaha alaihi an ya dawafa bihima ta ce to ni kuma ina rantsuwa da Allah babu laihi ga kowane mutum wanda ya kasance ya zo ya yi tsawafi amma bai tahe zagaye tsakanin safa da marwa ba kala sai aisha ta ce bi ta makota sai da abin da ka ce yamna uhti ya kai dan uwata inna hadhihi haƙiƙa wannan lauka na kama awalta ha alaihi da ta kasance tankuwa da kwasura ta akai da wannan aya ta kasance tankuwa da kwasura ta akai ya ya za ta kasancewa kana sai ta kasance la junaha kenan babu laihi alaihi gare shi Allah ya tadawaf bihi ma ko bai dawafi ba bagare su da wannan shine fasara aya to amma ba shi a fasara ta ba watan kai da ku fasara in an ka dauka bisa ga haka nan ba laihi ga wanda ya zo wajen su fada marwa ko da bai komai ba in ya zo bai sa ya zan ya wafi kawai in ya dawafi birbeti yayi na fila a biyu to ko bai ta he zagaye tsakanin su fada marwa babu laihi gare shi kai ga taka fasara da fasara kenan tace to tunda wannan fasara taka ta ce walakin na hada ga dai ita unzula an sabkashe ta fil an ga lansaru su lansaru kano sun kasance kaula ga wani ayyule musu musulunta yuhillu wanda suna niyya limana ta dagiyati suna hilla limana suna niyya limana ta ga manata shi manata ana kira ne a dagiya amma ake mishi a dagiya ta fashe ta manata wato manata tal uhra manata wannan gumki ne wanda kasance laraba ke bauta ma akwai gunki guda guda bisa ga safa guda bisa ga marwa sai manata shine na uku wanda ainihin sunan taro ke bauta ma wanda wannan auren luhayyi shine ya kafa musu su domin su kasance abin bauta gare su to sai ta ce ta ce to ya kasance sunan taro wato suna tsawafi in sun kai tsawafi kabla an yi limu gabanin musu mutunta yuhilluna limanata suna niyya ga manata sai kasance ana ce mata adagiya amma an ce mata wannan adagiya sifa ce islamiyatun sifa ce ta musulunci musulmi ke ce mata adagiya tunda su ba su ce mata wadda ya kasancewa a wadda abin bauta ba Abin da aka ce madagutu wanda aka bauta wanda ba Allah ba duk da bautar da ba Allah ba ana ce ana ce shi dagutun don haka aka ce mata dagetun wata abuta wadda kenan su larabawa ke bauta mu da kasance suna bauta mata bauta da kasance bata cincinta ba saboda Allah shine mucincin bauta Allah ce kanu wadda kasance ya abuduna ha suna bauta mata indal mushallali gun wurin da ake kira mushallal fa kana ya kasance ma a haladu wanda ya niyya da haji ya taharaju shina ganin akwai laihi gare shi an ya dufa bi safawar marwati duk wanda ya niyya da haji sai shiga akwai laihi gare shi idan ya zo safa da marwa ya wafi duk wanda ke niyya ga manata dagiya to idan ya zo bai sai tsakanin safa da marwa zamanin jahiliya kenan Allah allamu yayin da sun ka musulunta sa'alu suka tambaye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuk tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika akan wannan qalu suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah inna kunna mun kasance mu na taharraju muna ganin akwai laihi gare mu an na dufa bayan safa wal mabati mu yi sa'ayi tsakanin safa da marwa to lokacin sun kace suna ganin sun yi laihi in sun kai hakan ga fa anzalallahu ta'ala sai Allah sabkar da wannan aya inna safa wal marwa ta haqiqa safa da marwa min sha'airillahi wuraren da ibada ta Allah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi an yadaf bihima kajin laihi kajin lilin sa an kace wala junaha alaihi saboda su suna ganin laihi na gare su bayan sun yi sa'ayi bayan sun taho sun yi dawafi su ta yi su yi sa'ayi can tsakanin safa da marwa saboda zamanin jahiliya ba su yi duk wanda ya niyya yadda hi bayan ya niyya ta ta hajji idan ya zo maka in ya kasance suna cikin lansaru idan suka zo maka ya za su yi za su tuho in sun ka zo maka za su yi dawafi in sun ka dawafi ko kuma za su wuce sai su yi arfa in sun ka zo arfa sun ka dawo da arfa suka dawo mazalifa suka dawo suka jifa in sun ka jifa sai su yi dawafi in sun ka dawafi sai su kuma canga manata a dagiya su kuma can su sauran ibadodin amma ba hu zuwa wajen safa da marwa sun ce to mun kasance zamanin jahiliya muna ganin na gare mu ta tsakanin safa da marwa mai sa'ayi to kuma yanzu gashi mun musulunta shi me hukuncin wannan sai wannan aya ta sabka inna safa wal marwa min fa ma hajjal baita mar fa la junaha alayhi an yadawu bihima wa man tadawa hayra fa inna allaha shakirun alimun tace to kaji dalilin sabka aya قال عائشة سيدة عائشة رضي الله عنها وقصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف hakika manzo Allah ya sunantar da dawafa dawafi huma tsakanin su ta li ahadin bashi kamata ga wani mutum an ya taru ka dawafa huma shi bar sa ayi tsakanin safa da marwa bashi kamata ga kowa bashi halatta ga kowa an ya taru ka dawafa huma shi bar sa ayi tsakanin safa da marwa sun masa annan watan sai shi wannan urwa ya ce sai wannan zuhur ya ce sun masa annan a habartu ababakar ibn abdurrahmani saboda shi zuhuri shi ya ruwa daga rotun zubairi shi kuma ruwa shi ne wannan da aisha radiyallahu anha lokacin shi na karamin yaro yace mata ki bani labarin qaulullahi subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwa min fa man hajar bai tabi tamar fala bina an yadaw bihima wa man tadaw hayra fa inna allaha shakirun alimun yace ni wallahi ina ganin duk wanda zuwa haji ko bai zagaye su babu lahi gare shi saboda fahimta wa aya tace tutti da abin da ka faɗi ya ina huti ya kai wata to wannan labari wanda ya kasance zuhuri na samu ga wacin zubairi to shi kuma zuhuri da ya samu wannan labari na cewa ga sababin sabka aya ya samu wannan ga wacin zubairi kuma bai saba da irin wannan ba a ce shi ne sababin sabka aya sai garza ya bai tashi tashi bai tsaya ko ina ba sai inda abokan ibn abdurrahman wanda kasance shi daga cikin kibaru tabi'ina saboda shi zuhuri shi cikin sigaru tabi'ina wannan shi cikin kibaru tabi'ina kuma shi cikin wanda kasance shi ne sa'a ta wacin zubairi sa'a ta ne yace sina ce fa habaratu summa sa'anna habaratu ababakar ibn abdurrahmani ni gaya ma abokan abdurrahman fa qalat ce inna hadha la ilmun haqiqa wannan magana da ka kudi lalle sani na cewa wannan aya ta suka ga lansaru ce to wannan sani na ma kuntu sami'tu ban taba jin irin wannan ba ni ban saba da jin hakan gaba ban ji wannan shine dalilin sabka aya ba wala qad haqiqa sami'tu naji da jalan wasu mazaizai min ahli ilmi daga cikin abuta sani yazkuruna suna cewa innan nasu haƙiƙa mutane kanu sun kasance ya tsofo na kulluhum bisa fawar marwati illa man zakara aisha min man kana hillu bi manata an ga da an kai ko watan abinda shi wannan yace abubakar bin abdurrahmani yace ban kasance ina jin wannan ba amma wala qasamitu amma na ji rijalan mazaidai min ahlul ilmi yadkuruna suna ambato annan nasu haƙiƙa mutane sai a gama shi da kanu saboda wannan juna ce mu'tarida annan nasu kanu mutane sun kasance ya dofo na kulluhum bi safawal marwati illa man zakara aisha sai wanda Aisha ta ambata mimman kana hulbe manata wanda ya kasance masu niyya ga manata ashe kenan nan dukkanin dai musulmi dukkanin mutane gabanin gabanin musulunci sun kasance suna tsafi tsakanin safa da marwa lokacin da musulunci ya zo sai kasance Allah ya ambaci dawafi bai ambaci sa'ayi ba sai sun sai sun haka kenan ashe kamar lahina suka yi sa'in suka tsakanin safa da marwa sai kasance ba su yi saboda me Allah ya ambaci dawafi cewa fal ya dawafu bil a ciki amma bai ambaci inna safa wal marwa ba sai sun haga lalle haƙiƙa idan sun kai sa'ayi tsakanin safa da marwa sun yi laifi tunda bai Allah bai ambato shi ba bai zo cikin ambaton alkur'ani ba to wannan shi shine saboda ka aiki ni abin da sani kenan amma kuma na samu wannan karin sani ga Aisha radiyallahu anha wanda kace ka jo kai zuhuri ka jo daga uwa shi kuma uwa ya jo ga Aisha ce to na karo da wannan wannan wani sani na sabo wanda ni samu kin dore ban da shi to shi na ce kanu ya dufo na kulluhum bis safa wal marwati ma zakara Allah ta'ala lokacin da Allah ya ambaci a dawa fadawa fi bilbaiti ga daki walan yakuri safa wal marwata bai ambaci safa da marwa ba fil qur'ani cikin alqur'ani qalu sai suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah kunna mun kasance na dofa bi safa wal marwati mun kasance muna sa yi tsakanin safa da marwa fa inna Allah haqiqa Allah anzala tawaf bil baiti ya tabkar da tawafi ga daki watan shine cewa fal ya dawafu bil baitul atiqi amma wala yadhkuru safa bai ambaci safa ba fala Allah yana min harji muna da laihi an na tadawafa bis safa wal marwa akan mai sa'i tsakanin safa da marwa lokacin suka tambayi mazu Allah suka ce shi muna da laihi in mun kai sa'i tun da gashi Allah bai ambata ba fa anzalallahu ta'ala sai Allah saukar da inna safa wal marwa min sha'airillah al aya kaga wannan ya sa amince ne ga sabai sabka aya ita Aisha ta ce sai sabka aya akan lantaru sun kasance idan suka yi sa'ayi wata in sun zo sun kai dafi za su yi haji domin wannan manata a dagiya in sun kai ba su sa'ayi tsakanin safa da marwa da musulunci ya zo sai su haka kenan kenan tare da haka ga musulunci ya zo kuma ba su yanzu su yi kenan in sun kai babu laihi tun da zamanin jahiliya ba su yi sai aya ta sabka inna safarul marwa min sha'airillahi shi kuma sai kasance shi wannan abokan Abdurrahman da Zuhuri ya faɗa mishi wannan sai ce to inna hadha ilmu wannan sani ne ko kuma inna haza al-ilmu hakika wannan ne cikakken sani ban san da shi ba amma ga abin da ji mutane na cewa sahabbai sun kasance ko kuma annan nasa mutane sun kasance suna suna suna haji in sun kai haji sun kai dawafi bayan sun yi dawafi sannan hoto su yi sa'i tsakanin safa da marwa zamanin jahiliya kenan da musulunci yazo sai kasance Allah ya ambaci dawafi bai ambaci sa'i tsakanin safa da marwa ba sai sun kace shi yanzu Allah ba su sun kace manzo Allah ba mu da laihi idan mun ka zo muka yi dawafi mun kai sa'i tsakanin safa da marwa tun da gashi Allah bai ambace shi ba sai ce babu laihi sai aya ta tabka inna safa wal marwa min sha'irillahi kenan kaga muna da sababun nuzuli guda biyu ko to shi na ce mi <clears throat> fa anzalallahu ta'ala inna safa wal min sha'irillahi ala ayata qala abubakar sai abubakar ya ce fa asma'u hadhihi ayata don haka ashe kenan naji wannan aya nazar ta sabka kenan fil fariqaini akan jama'a guda biyu kilaihi ma dukkanin su wa tamfil ladina kanu yataharrajuna an yatawafu bil jahiliya wannan da aya ta sabka kenan fil ladina akan waɗannan kanu da sun kasance ta hada juna suna ganin sun yi laifi an ya dawafo su yi tsawafi fil jahiliya lokacin jahiliya bin da safar murwati su asuwa kenan su ne lantaru. masu tsawafi ga almanatu dagiya wallazina yadufuna sunan da wanda ke tsawafi tsakanin safa da marwa in bayan sun yi sun yi tsawafi zo kuma sun sai safa da marwa amma sun masu annan ta hada ju suko sun haga sun yi laifi an ya dawa ko su yi yi tsakanin safa da marwa bihi ma gare su fil islami lokacin musulunci min ajin domin an Allah ta'ala haƙiƙa Allah madaukakin sarki amma da bi dawafi bil baiti yi umarni da dawafi ga ɗaki kawai walan yakuri safa bai ambaci safa ba hatta da hatta zakar zalika ba'da an zakar dawafi bil baiti hatta zakar zalika sai da Allah ya ambaci wannan ba da an zakar dawafi bil baiti sannan sun haka fi kenan wajen safa da marwa hatta zakar zalika sai da Allah ya ambaci inna safar marwa a yadda lahi sannan sun haka ma dole har sun bari saboda mai Allah kawai ya ambaci yi bi a jeki, to bisa ga wannan sai kasance maluma sun yi dai kadaita fal ulama maluma sun yi saɓani fi wujubi safar ci gaujacin sa ayi tsakanin safa da marwa wa qala warwi an kayo ruwaya an abdullahi ibn mas'udin wa ubayyin ka'bin wa abdullahi ibn abbasin annahu ghayru wajibin yi tsakanin safa da marwa ba wajibi na ba saboda me inna safa wal ta min sha'irillah fa man hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tadawa khairan fa inna allaha shakirun alim to sai kasance da wannan abdullahi ibn mas'udin da ubayy ibn ka'abin da abdullahi ibn abbas sun kata akan cewa kuwa gairu wajibin ba wajibi na ba wa qala anas wa abdullahi ibn jubairi da annas da abdullahi ibn jubair sun kace huwa tadawwun tadawwina warwa min zalika ibn sirina shi ma ibn sirina an yi irin wannan ruwaya gare shi da anas da abdullahi ibn jubair da anas da ibn zubair da abdullahi ibn zubair haka sun kace akan cewa huwa tadawwun sa ayi tsakanin safa da marwa tadawwina ba farilla bane an gane wannan ko ibn sirina muhammadu sai shi cikin tabi'ai shi ma ta akan wannan ya ta akan cewa ta ɗauwa'ina bayan wannan kuma waƙalar sauriyu wal kofiyuna da su faya da sauri wal kofiyuna da ko faɗa wajen su ne abu hanifa da mabiyanai su ne kofiyuna su kuma sun ka ta akan cewa innahu wajibun shi sa ayi wajibi na illa annahu yujbar bil dami sai dai ana dora shi da jini wanda bai zai dora shi da jini wannan ita amma sabata su faya da sauri da shi da kofiyuna wa qala aisha radiyallahu anha to wannan su fayyana sauri da kofi yona wannan cewa wajibi na illa annahu yujbar bi dami a tsura shi da jini wa rumilu zalika an ta irin wannan daga adawun abira bahin da shi da hasan al-bisri da katazun da da wannan qatada ibnu da'ama as-sadusi wa qala aisha aisha radiyallahu anha ce huwa faradun farillana wa bihi qala malikun A wa shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa ishaq ibn rahawayhi wa abu sauri kenan kaga kusan maluma sun kasu kashi uku ko kuma kashi hudu annan sun ka tahi akan cewa annahu gairu wajibin ita a masaba ta abdullahi ibn mas'udin da ubay ibn ka'ab da abdullahi ibn abbas da wannan da wannan anas sunan malikin da shi da abdullahi ibn zubairi sun ka tahi akan cewa ta ina bisa gare shi ibn sirin shi ma tahi akan hakan ga sai kasance wasu daga cikin maluma kuma suka tafi akan cewa da Sufyan sauri da shi da Abu Hanifa da mabiyanai sun ka tafi akan cewa wajibi na illa annahu jubur biddami bisa ga irin wannan an kayo riwaya daga adabun abira bayan ya tafi akan wannan da hadin da bisiri da katada Aisha radiyallahu anha ta ce wajibi na farilla na wa ilaihi zahaba malikun wa shafi'i wa ahmadu wa ishaqu wa abu saurin inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw Mara fala junaha alayhi an yadawu bihima wa man tadawa ahira fa inna allaha shakirun alimun ashe kenan ka ga malikiya duk wanda ya kasance ya zo hajji ya bar sa'i tsakanin safa da marwa in har ya dawo gida to shi koma shi su in har bai koma ba kuma ya kasance ya taki iyali ne in ya koma shekara mai zuwa sai ya sake hajji kuma sai ba da hadaya babu ma ja'a fi sa'i bayna safa wal marwa bai mai bayani akan abin da zo ko <clears throat> mun kai karshe babu ma ja a fi sa'i bayan da safa da marwa bai mai bayani akan abin da zo na sa'i tsakanin safa da marwa can ana magana akan wajabci ne nan kuma ana magana akan zagayen menene hukuncin zagayen wa qala umar radiyallahu anhu ma azallahu umar Allah da su yace yace a sa'ayu sa'ayi ina ake fara shi ana fara shi min dari bani abbadin da gidana abu da gidana banu abbadin ila zuqaqi bani abi hunayfin zuwa ga kurkuda ta zuqaqi da marwa ana fara shi min dare bani abadin da gida na banu abadi idza zuqaqi har zuwa kurkuda ta bani abi hunayfin ta bani abi husaini ko har zuwa kurkuda ta ta wannan abi bani abi husaini zuwa kurkuda ta ɗayan watan wannan uban husaini can aka tukewa da shi a shekenan kaga sa'ayi can da ana yi ne Wata safa da marwa ina za ta farawa sai an kace to safa tana farawa min dari abi min dari bani abadin tana fara da gida bani abadin tana tukewa ina tana tukewa ga can daru abi abi husaini daru bani abi husaini can za ka tuke ashe ka kaga dole babu iyaka kai ya kasance a fara a ce an yi tayi an yi tayi an yi tayi tunda dokin ya tahi ya malala ya tahi kware da gaske ashe ne idan an ka fara daga daru bani abadin za a tuke zuwa ga zuƙaƙi bani abi husaini wannan shi a ƙauli na wannan abdullahi ibn da Allahu anhu hadisna muhammad ibn ubayd ibn maimun hadisna isa ibn yunus an ubaydullah ibn umar al-umari annabi an ibn umar Allahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza dafat dawafal awwala idan yayi dawafi na farko habba shina gaugawa habba salatan ko habba salatan habba shina gaugawa salasa to uku goma sha arba'an shina ta yi hudu amma haka ga tsawafi na farko kenan shi ne tsawafin kudumi wa kana tsabatan na masili manzon Allah ya kasance shina gaugawa ga batsan na masili matattar gebe in ya kawo ga matattar gebe to zai gaugawa idza tsafa bayyana safa wal idan ya kasance yayi sa'i tsakanin safa da marwa shine ce babu ma a ta sa'i bayyana safa wal marwati idza tsafa lokacin da manzon Allah ya zagaya baina safar marwa to in ya zo ga tsanin masili wata mata ta rage da zai goga wannan wurin hukutul nafi'in watan shi inji ubaidullahi ne umar al-umari yace hukutul nafi'in nace munafi'u akana abdullahi abdullahi ne umar ya kasance yamshi idza balaga rukunul aymaniya shi ta ya kai ga rukunul aymani saboda mai rukunul rukunul aymani watan shine nan wannan hajarul alwad wannan rukunul shi'ami wannan rukunu wannan wannan shine hajarul aswad wannan shine rukunin shi'ami wannan shine rukunin shi'ami wannan rukunin limani wannan hajarul aswad to dan nan in ya faro zai fara saka sai kama saka in ya tozo saka tozo saka shi ce zai kama hashi kai ga rukunin limani ko ko da in ya dauko saka ya zagayo ya kawo daidai rukunin shi'ami na farko in ya kai ga nabi zai tsaya nan ba zai tun haye ba bai shi ka saka wai don shirya domin in ya zo sai ya saka ne cikin hadiru azwar yace shin ya shi kai in ya fara saka zai zagaya har ƙarshe ko bai zagaya har ƙarshe to shi na ce wa kana ya kasance ya tsaban da ko ina muke ƙala ce la bai kasance shi na yin haka nan ba hukuncin nafi'in a kana abdullahi yamshi idza balaga rukun al-yamaniya ƙala ce la bai tafiya illa an yuza hama sai in ya kasance mace shi an kai amma in ba a mace shi ba da ɗaukusa sakan na shi nan sakwas sakwas sakwas sakwas zai yi hashi zagayo. bai tsayawa ya shirya saboda sun yake ne cikin hajjar tsawon illa an yi zahama illa an yi zahama sai in ya kasance an matse shi ala rukuni akan rukuni fa na kana la yad'u haqiqa bai kasance shi na barin sanya kai ne ciki ba hatta salim sai sun buce shi hadisna ali ibn abdullah hu ibn madini hadisna sufyan hu ibn uyana an arina dinarin qala amru yace sa'alna mun tambayi ibnu umar radiyallahu anhuma Allah shaida da su mun tambayi ibnu umara an rajulin akan mutum dafa filbeti wanda kasance ya dawafi ga ɗaki fi umratin ga umra wallan ya dubbe na safawar marwa amma bai yi sa'ayi ba tsakanin safa da marwa aya ce imra'atuhu ya sa samu hitaki mata ta fa qala ce qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya shigo makka fa dafa filbeti sab'an yayyadawa fi ga daki kewaya bakwai wa salla halful muqami raka'ataini yayi nafila bayan muqamin ibrahim raka'a biyu wadafa bayan safa wal marwati sab'an sannan kuma tan yayi sa'i tsakanin safa da marwa sab'an kiwaya bakwai shine ce bawo ma ja'at sa'i bayan safa wal marwati wadafa bayan safa wadafa bayan safa wal marwati sab'an yayi dafi tsakanin safa da marwa kiwaya bakwai ashe kenan bai takaita kawai ga dawafi ba bayan yayi dawafi wa sallah halful a raka'ataini ya wuce ta yayi dawafi tawafi wanda kasance shine sai ayi bayin safa da marwa yayi zagaye bakwai yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun laqad kana lakum uswatun hasanatun hakika koyi mai kyau ya tabbata muku fi rasulillahi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi wannan ya koma cewa fata anna muka tambaye inji shi amnul dinarin yace wata anna muka tambaye Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma fa qala muka tambaye shi ina tambaye da muka Abdullah bin Umar faƙala ce la ya ƙarabanna kashe kusanci iyali ne hatta ya tsufa bayan safa wal marwati hadisna al wani ibrahima annabi ne jirejin qala ne amru ibn dinarin ita na ji ibnu umar radiyallahu anhu ma qala qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makka manzo Allah shigo makka fadafa bil baiti ya dafi ga ɗaki, daki summa sa'annan salla raka'ataini yayi nafila raka'a biyu sun summa sa'annan sa'a bayna safa wal marwati yayi sa'i tsakanin safa da marwa babu sa'i bayna safa marwa yake masu annan sa'a sa'i bayna safa wal marwati sun masa annan talatan nan shi abdullahi bin umara ya karanta mana wannan aya yace laqad kana lakum fi rasulillahi uzatu hasanatun Allah ya ce laqad lakum uzatu hasanatun hakika koyi mai kyau ya tabbatar muku fi rasulillahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadathna ahmad ibn muhammadin ahbarana abdullahi wal mubarak ahbarana atimun huwa ibn ahbarana atimun huwa ibn sulaimana qala qultu nice li anas ibn malik in ji atimun sulaimana annabilu yace qultu nace li ana sunni malikin nace ma an sunni malikin radiyallahu anhu akuntum takarahuna sa'ya bayna safa wal marwati kun kasance kuna kin ku sa'yi tsakanin safa da marwa qala ce na'am mun kasance muna ganin karhancin hakan li anna ha min cewa ita kana ta kasance mishi a jahiliya ai wurare na ibadodin jahiliya hatta an anzalallahu sai da Allah saukar da inna safa wa marwata haqiqa safa da marwa min lahi suna cikin wuraren bauta Allah kamar hajjal Bayyata duk wanda kasance haji ga daki wata mar ko kuma ta wanda ya umra fala juna alaihi babu laihi gare shi an ya fa bihima watan shi da wafi gare su kenan kaga an suna malikin hajjin lansaru tambayar da an kai ana tsanka tambaya ba cikin lantaru ba so ke wannan bacci zai haƙiƙa haka na mun kasance muna ganin karhancin bayan mun yi dawafi mun sa ayyuka kayan safa da marwa saboda ya kasance ni sha'ir jahiliya ashe min sha'ir lahina حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني حدثنا سفيان هو ابن حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أمر هو ابن دينار عن أداء هو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال inna ma sa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil baiti hakika manzo Allah ya sa yi tsakanin safa da marwa inna rasulullahi hakika manzo Allah sa'a ya yayi sa'i inna rasulullahi hakika inna ma hakika sa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sa'i bil baiti ga daki manzo Allah ya dawafi wai sa'a bil baiti yi dawafi ga daki wa bayna safa wal marwa ya sa yi tsakanin safa da marwa don mi liyariyar mushriki na kuwatahu domin shi gwada ma ainihin kafin da ƙarfi ne da manzon Allah ya zo ga ɗaki sai ya sassaka su uku sakwas sakwas sakwas sakwas bayan ya ƙara ya wuce kuma da ya zo wajen safa da marwa kuma da zo ga batsarin masili kuma ya sassaka da zagawo ya sake ya koma ya zago sake shi mai haka na haso uku liyariyar mushriki na kuwatahu domin shi nuna maka kafin da ƙarfin shi zadar humaydiyu humaidiwa ta ya ƙara daga garwaya wannan ruwa da mun hakanta ya zo ta aliyun ta inu abdullahi ibn madini aliyun abdullahi ibn madini shi adda wannan riwaya amma zadul humaydi abdullahi ibn zubairi malamin malamin buhari ne ana kira ne abdullahi ibn zubairi al-makki shi ne ce zadul humaydi humaydi ya kara yace haddathna sufyanu ibn uyana kenan haddathna amrun qala sami'tu ada'a an ibn abbas mislahu mi aziyada da mun ka samu ciki riwaya ta wannan aliyu ibn abdullahi ko haddasana yace sufyanu an amrin an ada'in an ibn abbas an ana muka ji ciki amma za zadar humaydiyu humaydi ya ƙara ce haddasana sufyanu haddasana amrin ba an amrin ba amrin ya ce same to ada'an sama'i na ba ta hadisi ba ba an ana ba an Abbasin abbas mithlahu da irin wannan hadisi shi a karin da muka samu ciki babu ta ƙabi al-hayd al suka kullaha bai mai bayani akan mai haila tana ramka dukkanin ibadodinta wai tana duk abin da aka yi na ibada tare da jama'a kullu ha dukkaninta illa tawafu bil baiti amma banda tawafi ga daki wa idza sa'a sannan kuma ta menene hukunci ne idan yayi sa'ayi ala gari in babu kuma ba tare da alwala ba in yayi sa'ayi bayan safa da marwa yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa amma kuma bai da alwala menene hukunci sa'in da yi wannan lokacin kenan babu ta qadi ala idul amanatika kullaha mace da kasance mai halaci tana ibadodi na haji dukkanin su ta qadi wai tana yin su tare da jama'a dukkaninsu sannan in ta zo wajen safa da marwa za ta yi ba za ta yi ba tun da ba ta dawafi gaira an na la ta ufil ba ta dawafi ga daki shi ko sha'anin sa a yi safa da marwa ba a yi sai ya zo bayan dawafi shi a sha'ani ne ko kuma ta shine sharidi ne to shi ne ce hadisna abdullahi ibn yusuf huwa tinisi ahbarana malikun an abdurrahman ibn qasim an abihi daga mahihini an aisha radiyallahu anha annaha qalat ta ce qadimtu makkata na shigo makka wa ana haida ina mai haida walam adu bil baiti bayin dawafi ga daki wala bayna safa wal marwa saboda ban yi dawafi mu don haka ban yi safa da marwa ba to shi ce babu taqdil haidun al manasik kullaha ashe kenan kaga bata sa ayi ba bata dawafi ba bata sa ayi tsakanin safa da marwa ba qala tace fashe kautu zalika na kai mazan Allah qala fa shakaytu zalika na kai karar wannan ila rasulullahi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala ci ib alayki aikata kama ya qadul hajju dukkan wanda alhajja ke kima ke haka nan gada Allah ta dufi bil sai dai kada ke dawafi ga daki hatta ta duhuri sai ke samu tsarki hadisna muhammadun musanna suna محمد بن المثنى سنة كراني الزمن حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي wa يتي وقال buhari ya kuma canza inadi amma kuma ga sai kashi da muzakara halifatu na hayyadin na halifatu na abi hayyadin ne yace wa qala li halifatu malamin shi ne yace wa qala li halifa kenan wannan ya kasance ala sabil muzakarati walau kana bi tahammul li qala hadathana wa qala li halifatu halifa yace mini hadathana abdul wahhabi ko ibnu abdul majid al-thaqafi kenan da irin waya ta muhammadu musanna an gane ko da shi da Muhammadu bin Musanna dukkanin su an Abdul Wahhab al-Thaqafi qala Habibun al-Muallim haddathna Habibun al-Muallim an Ada'i bin Abi Rabah an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma qala ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya niyya huwa shi wa ashabuhu da sahabbai ne bil hajji da hajji manzo Allah da shi da sahabbai ne sun yi niyyar hajji walaysa ma'a ahadin minhum hadayun cikin su babu wanda adda hadiya garin nabi in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadal hajjat alhatu wa qadima aliyyun min al-yamani aliyu shi kuma ta yi hito da gama inda manzo Allah ya aika shi ya zo wa ma'ahu hadon shi na da hadaya fa qala ce ko da zo an yace ina manzo Allah kace manzo Allah ya daga ya wuce ya makka fa qala da zo wajen niyya sace a halaltu bima ahalla bihin nabi sallallahu alaihi wasallam na yi niyya irin niyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam asabahu manzo Allah hursa sahabbai na dukkanin su an yaji aduha umratan sun mayar da niyyar su ta hajji su mai shi ta umra wai dufu su yi tsawafi tsakanin su yi tsawafi ga dace kawai sun masa annan yuqassiru su rage gashin su su mai shaita umra in sun ka mai sheta umra in ta zama umra su yi tsawafi bayan sun yi tsawafi su ta yi su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sun ƙara umra su kenan sun masa annan yuqassiru su rage gashin su wai hillu su samu halacci illa man kana ma'ahu alhadu sai wanda aka hada kenan shine watan wannan alhatu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu sun ce kenan nan daliqu ila minan su waɗanga da an kace su walawal ne su ta hajji su mai shi umra sai sun kace nan aliku ila min za mu tahimina kenan in mun ka tahimina wa zakaru ahadna ya qadru maniyan zakarin ɗaya daga cikin mu shina zubar da mani saboda me bamu da da bai bamu da da barin iyalin ba ga ta fasara saboda me su yau sun taho sauran jama'a ta ga da manzon Allah da shi da dalhatu dukkanin sun wuce da hajjin su ba su walwale shi ba amma ce ma duk wanda bai da hadaya shi wuce shi warwal haji ne shi mai da haji ne shi mai da haji ne umra wannan domin ruguje al'ada ta jahiliya wanda ka cewa ba umra cikin watannin haji dai kenan don haka manzo Allah ce to duk wanda bai da hadaya shi mai da haji ne umra in yi mai da haji ne umra kenan an biyo shi hadaya an gane wannan saboda me ita hadaya yan kana da ita sun mu mahillu hayal baitul atiqi sai an tuwa an yi dawafin ifala sun za ta samu halaccin yanka don haka manzon Allah ce su duk wanda bai da hadaya shi juya haji ne shi mai shi umra in yi mai shi umra an biyo shi hadaya an gane ko an biyo shi hadaya yayi wannan domin shi karanta domin shi karantar da ainihin su sahabbai da sauran jahiliya wanda kasance su musulunto cewa umra cikin watannin haji babu komai ana yi to sun haga hakan da sun kace ah kenan yanzu shikenan mu za mu ci gaba takin iyalin mu ko da muka tahiya wajen haji in rana ta hito ta takwas rana takwas idan ta zo za mu ta wajen haji kenan in mun ka ta haji ba mu daɗe da barin iyali mu mu kama tunanin su muna tunanin sadu da mun ka da iyali mu sai zaka da mu shiga mu tashi ne shiga mu hitan mu kenan sai sun haka kenan su kenan yanzu in sun kai hakan ga kamar an kware su tunda kenan su idan su samu irin wannan matsala dan in ya kasance wai mutum bai da mabani bai da iyali ba amma an kare irin marbin kan su sosai haka riga ce wai an ta shi da iyalinsu sun yi umra sun kare gafata da iyalinsu don haka za su sadu da su in sun ka sadu da su suna tare da su kuma har rana ta takwas ta zo idan rana ta takwas ta zo shi ke za su bar iyalinsu kuma su ne haji in sun kai ne haji tunanin iyali zai dawo musu saboda su zai da marabin su su ba to ne ta ce mi kalu suka ce watan nan daliko za mu ta ila mina zuwa mina kenan rana ta takwas wa zakaru ahadina zakarin ɗaya daga cikin mu ya kadu mani ya shi zubar da mani fa balaga zalika nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai wannan labari kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ce lawis taqabaltu min amri matadabartu lawis taqabaltu ba don da ya kasance inda suka ci al'amari na ba matadabartu ban juya in bar shi ma hadaitu da ban zo da hadaya ba walaula anna ma'i alhadaya ba don da ya kasance ina tare da hadaya ba la haltu nima da na halicci tankuwa da kun kai nima in samu abin za ku samu in samu ne za a yi mu zan tsaya da ku wa hada aisha sai aisha ta samu halal radiyallahu anha wa aisha aisha ta samu halal radiyallahu anha fa sai mi agaba wa nasakati wa nasakati kullaha wa ta aikatar da almanasika ababa na ibada kullaha dukkanin su gaira annaha sai da ita lanta ta ba bilbaita ga daki ta samu tsarki dafa bilbaita ta yi dafe ga daki shi na ce ta kadi alhaidu almanasika kullaha gaira an halata dufi bilbaiti lokacin ta samu tsarki fallan ma tsahara yayin ta samu tsarki afa fil baiti da dafi ga daki kala ta ce ya rasulullahi manzon Allah tandaliquna bi hajjin ay ay tandaliquna za ku koma bi hajjin wa umratin za ku koma da haji da umra wa daliku bi hajjin in koma da haji shi kadai lokacin da ta faɗa manzon Allah wannan fa amara sai manzo Allah ya kori Abdurrahman ibn Abi Bakr an ya haruje shi ta mahata da ta ilta imi zuwa ga tan'im fa atamara tayi umra fa atamara tayi umra ba da haji bayan haji kenan kaga hajjin ta zama mi ya zanta idai da sauran sahabbai haddathna mu'ammal ibn hisham حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل هو ابن حدثنا إسماعيل هو ابن أولية أن أيوب أن حبسة هو بنت سيرين an hamsa هي binti sirina qalat tace kunna mun kasance namna'u awatiqana mun kasance muna hana budarenmu an yi haruna su hita faqad mula'atun wata mata ta zo wannan da ta sabka kasar bani halafin ta sabka ga gida na banu halafin watan kenan gidan kakan wannan dalhatu dalhati fa haddasa ta bada labari ta ce an uku ta haƙiƙa wata kana ta kasance ta hata rajulin ƙarƙashin wani mutum tana aure da wani mutum min ashabi rasulullahi cikin sahabbai na mazo Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan mutum wanda wannan mata ka arne kaggaza mu annabi sallallahu alaihi wasallam kaggaza ma rasulullahi ya yaƙi ta da mazo Allah sallallahu alaihi wasallama inda ta ashata gazwatan ko ya yaƙi ta da mazo Allah yaƙi goma sha biyu wa kana wa kana uku ci uwata ta kasance ko ma ahu tare da shi ita ce gabatan ga yaƙi guda shidda yaƙi guda shidda duk tare ta an kai wa ƙala ta ce kunna mun kasance nu wai muna magani ga alkalma wa'anda kasance an kawar nuka muna musu magani wanda ƙumu allar manda sannan kuma ta muna tsayuwa ga marasa lahiya dukkanin bukatocin su muna yi musu fasa ala uhti sai uwata ta tambaye rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar uwata ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ta ce manzon Allah hal ala ihdana ba'asun shin babu laihi ga daga cikin mu in lam kulla hajil babu in bata da mayahi Allah ta harje kasance bata ta wurin sallah ba fa qalat ce litul bisha ha min jilbabiha ya wata ta ara mata zaninta wata shaddal hayar ta halarci duk wuraren alheri wa da'awatul muslimina ta halarci kuma dukkanin kira na musulmi falamma lokacin da kadima ummu um, falamma lokacin da inji ummu inji wannan ummu sai inji wannan watan sirina sai ta ce falamma lokacin da kadin falamma lokacin da kadima ummu adiya yayin da ummu adiya radiyallahu anha ta dawo watan ta dawo kenan ta zo inda muke same mu nan busura sa'alnaha sa'alnaha sun ka tambayta su mata aw qala ko tace sa'alnaha mun ka tambayta fa qala tace wa kana ta kasance la tazkuru rasulullahi ba ta ambatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ummu adiya illa qala sai ta ce bi abi ai bi abi ai ubdihi bi abi ubdihi ina ba da fansar rayuwar manzon Allah bi abi da fansar rayuwa ubdihi bi abi bi abi ina ba da fansar rayuwar mahaikina ina ba da fansar rayuwar manzon Allah da rayuwar mahaikina in an ka ce za a ɗauka rayuwar manzon Allah to ina ce a ɗauki ta mahaikina a bar tashi to duk lokacin da an ka ambaci manzo Allah sai ta ce bi abi ubdihi bi abi ina ba da fansar rayuwa ta bi abi da rayuwar mahaifina fa kunna mun ka ce asami ita rasulullahi ke ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu kaza wa kaza shina fadin kaza wa kaza kenan wai mata suna halatta wuraren alheri kala tace in amma haka nan na bi abi na ba da fansar rayuwa ta da rayuwar mahaifina fa kala sai manzo Allah ya ce litaharujil awatiqu matattaki waɗanda ya kasance a cikin gida su ne budare su hita zawatul huduri ma'abuta kulle awil awatiku ko ko abinda manzon Allah ya ce al awatiku matattaki na kulle su hita matattaki waɗanda kasance budare su hita wa zawatul huduri da waɗanda kasance ke kulle al awatiku budare wa zawatul huduri da waɗanda a kulle cikin gida lokacin ba su isa aure ba <clears throat> amma saboda kasancewa su ƴan ni'ima uwayensu sun hana musu hita komai musu akai aikace aikace yi musu yi musu wanki yi musu shara a gyara musu wurin kwanciya to su ma su hita su halarci wuraren alheri wal huyalu haka na hamma wanda kasance mata wanda kasance masu haili su ma su hita wai shanda su halarci alheri dukkanin wuraren alheri wada autar musulmi da dukkanin wuraren kira na musulmi wa ya atazilul huyalu amma mata masu haili su nisanci almusalla wurin sallah faƙotu na ce alkoyar ce su ma mata masu haila su hita dukkanin inda ake fita faƙala sai umu aliya ta ce awa laifa ta shahadu ta bata kasance tana halarta arafa ita mai haila kenan watan wata qadi alhaidu manafik kullaha babu wata qadi alhaidu manafik kullaha tana halarta arafa ai manasikul hajji ne wata shadu kaza tana halarta kuma watan kaza bayan arafa tana zuwa muzdalifa bayan muzdalifa tana zuwa mina bayan mina tana jifa wata shahadu kaza sannan kuma ta tana halatta kaza kamar kenan irin sallar istirqa'i da sallar abin da sallar jana'iza babul ihlali alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam